To mita 93.1 a gurguje bari mu kalli rikici da ke ci gaba da ruruwa tsakanin kungiyar ah, Hamas da kuma ah, rundunar tsaro ta kasar bani isra'ila hmm. an shiga cikin rana ta uku eh, tun daga asabar tun daga asabar kuma al'amura suna dada ta'azzara ta'azzara musamman halin da ake musamman ga yadda ake samun rahotanni na mutuwar falasdinawa da yawan gaske yanzu me ake kallo game da shi wannan rikici da ake ciki yadda hamas ta ɗauko ana ganin za ta iya samun nasara a irin artabu da take yi da banu isra'ila wato abu ne mai ba da tsoro kuma lokacin da aka yi wannan hari a ranar da aka kai wannan farmaki na asabar ina eh, asabar na ce to an tsokano sama da kara kasar bani isra'ila yankin gabas ta tsakiya dj mm. sun fi kowace ƙasa karfin makami tun da ƙarshen ƙarshen magana ma su kaɗai ne a kaf kwata middle east gabaki ɗaya gabas ta tsakiya suke da makamin kare dangi sannan kuma idan muka kalli irin taskun da su za su shiga 'yan falasɗinin a mm. da ma yaya zalincin da aka yi musu fa wanda hamas ta rama musu zalinci ne da aka shekara 75 ana aikata to yakin da ake gwabzawa hmm. a yanzu haka a zirin gaza daban hmm. Hmm. da kuma yadda ake kallon siyasar diplomasiyyar duniya ka iya sauyawa yanzu daban misali mun jiyo a wasu rahotannin cewar kasar uh, saudi arabia karkashin jagorancin yarima mai jiran gado mm, sun yi mai ta dakatar da yarjejeniyar da da ta soma tattaunawa a kai da kasar bani isra'ila da mm. isra'ila mm. kaga kenan eh, baya ta haihu e ta haihu amma har yanzu tana ƙasa tana dabo tana tana dabo yarima mai jiran gado ya dan tabuka ne abun nan da ake cewa mere baya rasa motsi to amma ai da bai yi motsin ba mm. kaga kenan yanzu in ya motsa ana sa ran cewar za a iya samun wata mamora hmm. daga kasar saudiya to shi da na farko ba zai iya daukar makami kamar yadda ake zargin iran hmm. tana taimakawa 'yan hamas abu ne mai wahalar gaske saudi arabia ta ba da irin wannan taimako ga 'yan hamas a irin wannan lokaci da ake ganin cewar falastina na cikin tsaka mai wuya saboda hmm. gwamnatin netanyahu ta ce za ta yi wa falasɗinawa kisan mummuke na ganin cewa ta shafe su da wanda babu rana sannan kuma babu rana jina ta datsa eh. ba wa falasɗinawa ruwa eh. ta datsa ba wa falasɗinawa wuta da duk wani agaji da duk wani agaji sannan kuma ta datse duk wata kafa da za a shigowa da falasɗinawa wani nau'i na taimako to yanzu abin da yake faruwa a wannan yakin da ake wannan shi ake kira litmus test wato wani sinadar ko zakaran gwajin dafi ne domin a ga menene gaskiyar abin da ke zuciyar kasashen larabawa wanda muka sha faɗa a cikin wannan shirin cewa su suke taɗe duk wata tafiya da yan uwansu suke ta gayyara a hannun azalumai kenan bana za a yi fari yunwa kowa ta fito fili game da irin goyon baya da su larabawan mm. suke yi wa kawunan su eh, sannan kuma magana a nan ita ce mm. matukar irin su saudi arabia sun yadda ba za a iya shafe 'yan falasɗinu in suna nan ba sai sun yi abu guda da menene sai ranar da suka ce yau kamar yadda kasashe nan faransa suka fara juya faransa ba mm. to sai ire-iren 'yan din amurka da ke middle east irin su saudi arabia jordan egypt mm. da sauransu daga ranar da muka ga cewa sun yi aikaci cewa mu ba za mu yadda a shafe. mutanen da suka fito a cikin jinsin mu daga doron kasa ba sannan kuma su yi a aikacen mm. a ji cewa sun ɗauki makudin kuɗi ko makamai domin taimaka 'yan falasɗina amma idan diplomatic language kawai suke amfani da shi harshen karshe eh, eh. ya zama yaudara kin san international politics siyasar duniya haka take cike take da dasisa da kisisina a cikin da roman baka da roman baka in abin ya kare a roman baka karshe daga karkashin kasa su tabbatar da biyayyarsu ga kasashen da suka maida su allan sha kasashen yamma amma su fito fili dan su wanke kansu eh. a idan laraba yan uwansu to sai su da ya kama da cewa sun dawo daga rikiyar waɗannan manyan kasashe dabara ce tana iya yiwuwa su larabawan yanzu su baro tafiyan nan ta yin fuska biyu eh. a yanzu halin da ake ciki ai ba za su bar fuska biyu ba saboda har yanzu akwai waɗanda suke ganin yau idan suka yanke ƙaunarsu da ƙasashen nan na yamma mm. da amurka to za su fuskanci wani abu wanda suke gudun kutun wilar waɗannan manyan ƙasashen kullum tarihi za su kalla mm. ai su america da sauran ƙasashe na yammacin duniya mutuna mu gani sun ci dubu sai ceto mu ba exception bane ba ragen daka bane ba a ciki shi kuma tsoro da kike ji da jajircewa ba wani ne yake cirewa mutum a zuciyarsa ba mai tsoron ne yake iya cirewa kansa da yanda kika so mai da ni jarumi ba zan iya zama jarumi ba idan ni matsoracin ne in baka ayyana eh, cewa kai jarumin bane ban ayyana cewa ni jarumi to menene zai iya kawowa da ana ganin cewar yanzu a zahiri mm. babu wanda yake bawa Hamas da Falastinawa gudunmuwa illa Iran eh, da ta irin su Hezbollah eh, menene zai jawo a ce kai tsaye Iran ta tsoma hannunta a cikin wannan rikici idan Iran za ta tsoma hannunta a kan rikici sai irin sabon salon yadda ake so a gyara baraka kin san yanzu america a kotu dabara da biden yake so yake jawo iran ya nuna mata cewa tana da rigar siliki irin ta halarci a diplomasiya a eh, mata lumbu-lumbu mata lumbu-lumbu tar kai ba don komai ba saboda tsari da take da shi wannan program ɗin da take da shi na mallakar makamin kare dangi shi ake so a rabata da sista da tsarin sai ake mata roman baka da cewa ai mu muka asasa wa iran takunkumin kare tattalin arzikin kasa za mu cire mm. sai mahukuntan irin suka yi cewa a fara cire mana mm. in ma tunanin da ake na za mu dakatar da nukiliya program dinmu mu dakatar amma iran ba da gaske take ba za ta dakatar ba saboda izinar abin da yake faruwa matukar kasar bani isra'ila ta kasance da ikon da take da shi a yankin gabas ta tsakiya iran in ce kaɗai take da karfin da a yanzu an jefa siriya cikin civil ki duba halin da siriya ta gwamnatin bashar al-assad take ciki saboda haka wannan wani abu ne wanda zai dinga tafiya yana ta tafiya matukar kasar bani isra'ila ta tsaya a kan kafarta da taimakon amurka da kasashen yammacin duniya yanzu duk gabaki ɗayansa idan kika dubi kasashen da suke da karfin veto power a united nations majalisar ɗinkin duniya in kika cire rasha da china yanzu maganar da ake duk waɗanda suke da karfi a cikin majalisar wai allah ma wudi suke da abin da hamas ta yi har ma wai da su da kafofin yada labarai nasu mm. suke kiran bangaren hamas din a matsayin 'yan ta'adda misali a irin wannan goyon baya da ake yi wa waɗannan bangarori guda biyu mm. ana ganin cewar kamar hukuncin da mahukuntan ƙasashe suke gabatarwa daban mm. abinda kuma mutanensu suke so daban saboda me a kafafen yada labarai ana ganin yadda al'ummar kasashe misali na amurka ma suke mm. fitowa suke mm. nuna goyon bayan su ga falasdinawa mm. alhalin gwamnatocinsu su kuma suna goyon bayan gwamnatin isra'ila a ingila haka ike a faransa haka ike misali a sauran kasashe na duniya har da irin su najeriya haka abin ike to ya kenan a to duk wannan wani abu ne ta baya eh, ta rago ne too little too late da bature yake faɗa kuma in kika duba a gwamnatance dan mutane a cikin gida sun nuna ba sa goyon bayan wani abu da ake ai yau gwamnati ita take da alƙibla da take da kuma allo da take kallon yanayi ita ce shal eh, ita ce shal saboda haka tunda ita ce shal din ya zaka da ita illa iyaka na sha faɗa nakan ce abinda Hamas din ta yi da nasarar da ta samu ba zai wuce irin addu'o'i da waɗanda suke hangen zalunci da ake wa irin ƙasa bani isra'ila suke wa 'yan falasɗin allah ne Allahnsa allah ne Allahnsa kuma bayan da zaka sannan kuma na yi imani matuƙar 'yan falasɗin suna raye magana zaka shafe mutum daga doron kasa. shi ai benjamin netanyahu tun da gaya gaya da yake sai mai masa uzuri allah da ya halicci ka shi kaɗai zai iya shafe ka daga doron ƙasa wani iftila'i zai iya biyowa baya da kai kuma za a karkata tunaninka mm. yanzu idan kika dubi abin da yake faruwa kalli abin da yake faruwa tsakanin ukraine da rasha kalli irin taimakon da amurka da kawayenta ne ne to suke ba zelensky yanzu da aka zo kuma an taba yan lelansu a duniya eh. yanzu hankalinsu ya dauke kallo kwana nawa biki ji ana magana ukraine da rasha ba sai wani abu kuma ya sake bullowa wanda zai kara saka musu wani tasko a cikin tunanin su a rarraba musu hankali kin san rarrabuwar hankali a mm. tsakanin tunanin dan adam ba karamar matsala ba ce ba a yi kamar yadda aka yi a faransa a yi kamar yadda aka yi a faransa. da gwamnatin faransa ake kallon ta matsantawa al'umma musulmai eh, a yankin eh, a yankin sai aka jarabce su da kuɗin cizo sai aka kware da gaske to Allah babu yadda bai iya bane ce mita 93.1 a zango na FM masu sauraro mun su kwane lokaci yanzu kuma gaba ta yadda za mu kasance tare da ku a tsarin mu na faɗin ra'ayi domin karɓar tambayoyinku da kuma gudunmuwa a cikin shirin kamar yadda na faɗa da zo kuna iya aiko da sakonnin naku a dandalin mu na facebook arewa radio 93.1 har ma da dandalin mu na whatsapp line sifili tara sifili takwas bakwai ɗaya biyu shida bakwai ɗaya biyar sauraro salamu alaikum. Amin alaikum salam wa rahmatullah. Na'am. Anta Khadija da Baba Bai sannan ku da kokari. Barka da himma wake kan layi da kuma tambayar ka kai tsaye. Kuna tare da Kamal Abdullahi kwanar Dumawa daga can karamar hukumar Minjibir. Mm. To Baba Bash ni tambaya ta ita ce a nan. Baba Bash kamar tsakani da Allah maganar tsaro da kuka taba a ciki ni ta zan taba. Gaskiya ya kamata shugabanninmu su tahi su farka musulmai ne mafi yawanci a ciki to dan Allah dan annabi musamman shi shugaban tsaron nan na Najeriya da aka ba dan jiga wannan to dan Allah dan annabi a farka daga bacci a tausayawa addinin musulunci da musulmi Allah ubangije mai da kai gida lafiya ba ba shi ba tambaya yake ba shawara ya ba alasa waɗanda ka ba su mm. sun ji ka akwai sako a dandalinmu na facebook sakon jamilu inusa alasan na ga dausayi ne ya sa mm. dsy mm. ice eh, wallahi babu bashi kamar kasan abin da ke cikin zukatanmu wato mm. su matasa ice wallahi maimakon rashin aiki sun koma yi wa 'yan kasar waje canisawa gadi da balance iri-iri kuma idan kin ga irin kalubalen da muke fuskanta wallahi ko a sambisa sai haka domin ko kwana muke a gindin katanga ko gyangyaɗi baka da ikon yi inna lillahi kana tsaye mm. kana aikin gari ɗazu da muka da kai zancen gabar da matasa mm. za su iya bada gudunmawa a aikin sarki mm. yace an so sa musu inda yake musu kai eh, kai yace kamar an san abin da yake cikin zuciyarsu to akwai abdulmajid lawal aisama a dandalin facebook da ya ce shi gaskiya najeriya ta yi masa rana mm. domin ya taɓa samun kansa a wata ƙasa mm. da ya gabatar da kansa a matsayin ɗin najeriya mm. aka yi masa sha tara ta arziki sai dai watakila 'yan abubuwan da ba a rasa ba ya ce da aka zo aikin ɗan ƙasa aikin eh, takaddashe da ɗan ƙasa eh. ce ya ci bakar wuya eh, to ai <laughs> ta kin ga maganar da muke kenan na ce da muka yi maganar irin yadda wai kawai mutum yake mm-hmm. tunanin bari ya je ya ruga samun fasfot ɗin najeriya ake kuka da ba a na ce komai akwai irin tsarinsa mm. kar ka ga laifin waɗannan jami'ai domin aikinsa suke yi kuma in ana abu haka barkatai wani lokaci ma ka iya ba da damar da za a je aikata wani abu da zai iya bata sunan kasar ka dole ne su ma su yi taka tsantsan wannan kuma bai hana kuma in an gamsu da mutum da abin da zai je a kasar nan shi ma kuma kada a bata masa lokaci wajen biya masa bukatarsa kin ga kowanne an kalle shi da idan basira mita 93.1 assalamu alaikum assalamu alaikum wa wa ke kan layi kuma tambaya ka kai tsaye yawa kai tsaye kuna tare da kamilu mai salati game da ɗaya daga cikin kungiyar muna jinka alhamdulillah tambaya ta ga wannan tattauna da kuke yi ko hmm. yan najeriya kamata a yi a ce su tsaya su haɗa kansu hmm. domin su ma su tsaya su yi kishin kamar inda nijar hmm. kowace kasa ta kimara musu su wannan da suke yaƙi hidai mu addu'a allah ubangiji kiyaye mu kuma yan najeriya halin da yan najeriya suke ciki shi za su duba su ga sun wa malam talaka hawayensa da wannan bakunci da yake ciki. To mun gode, kwarai eh, da gaske. Yahaya Ahmad Dambatta. jikin ado salati ya ce kana ganin shi irin kafa wannan 'yan aikin sa kai zai rage ta'addancin da ake fama da shi a arewa a to ai wata magana ce duk gwamnan da ya ce ya riga ya sa su su aiki aiki kayan da yi da kuma bisa ga alkawarin taimaka musu da duk wani abu da zai kara musu karfin gwiwa a to a yadda ake samun yan cuna suna cuna mutane ana zuwa ana kidnapping ɗinsu informa ko informa da ake samu ɗauki kishiyarsa shi kuma ya saka idansa ya amfani da damarsa ya amfani da sa wajen dakile irin waɗannan abubuwan in sun bujiro za su zama informers kai kuma sai kai musu diran mekiya ka taimaka an dakile su. ko taimakawa suka yi aka kama shi informer din mai cunan mai cunan eh sun yi gani to kaga in mai cune bai cuno wa babban oga na dawa ba eh kwarai da ai ba zai zo ba to shi kuma ba zai zo ba gaskiya mita 93.1 assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wake kan layi tambayar ka kai tsaye. An Khadija a kai tsaye kuna tare da Abubakar kai dan batta kofar kudu. Hmm. To tambaya ta gaba ba shi a duk lokacin da ya fashin baki hmm. a baya kamar abubuwan da suke faruwa a kasashen ƙetare. Hmm. Akwai lokacin da ya fashin baki kan Muhammad Bazoum kan wani furci da Muhammad Bazoum ya yi. Karshe ba ba shi ya ce dan jiraci wani lokaci kankani. akan wannan furcin da ya to amma ba ɗauki wani lokaci ba sai ga gashi an yi wa muhammad zama juyin mulki kwarai da gaske to aka haka bangaren eh, rasha din nan da mm, ukraine mm. nan ma ya sha yin fashin baki wai su shin su waɗannan turawa namu ko kasashen mu na nan nahiyar afirka mm. shin ba su da masu wannan fashin bakin wanda za su zaunar da su su ce me zai faru in abu kaza ya faru ya za mu bullo kaza shin wannan tunanin ba su da shi ko kuma a'a suna da su ne kamar irin an saboda lokaci da bukatar kai shin ba ba yake faruwa irin haka ne Allah ne da shi gida lafiya ka ba kanka amsa Abubakar kai. da yace me da ce ai in suna da shi din to ba amfani da abin da suke faɗa ne saboda wani abu da ake kallo na son zuciya a duk wata ƙasa da kika sani a duniya ko tsibiri ne ko irin su lamfadusa ɗin da ke yankin mediterranean kasan nan ta makale min na rasa lamfadusa din nan ina eh. zaune ba gaira ba dalili <laughs> eh, sai ka tunanin ta eh, to ko su mm. ko su suna da masana da za su iya gaya musu ka faɗi yadda tsarin abu yake a alƙibla ta mahangar ƙwarewa daban a kuma amfani da shi a zahiri don ganin an samu sakamako shi ma daban zaune ke da ginin shi mm. za mu naɗe tabar mashirin mu tattauna shi to gaskiyar eh, yau ba ki kura batiran mutane ba ko yau ni na ma na kure shi eh dama su malam ya usun ce wai suna nan sun sa batiran su a nan commissioner road mm. to na tabbata kila yanzu batir din sai kin san da batir idan ya dan yi sanyi mm. a jikin garoshi ake zuwa ake dan dan gushi ko ko a saman taga inda rana take ko ko a saman taga eh, to wannan ya kware da gaskiya akwai sakon mutanen dan batta Hmm. eh kwarai da gaske na ga sakon jamila tafi da na na dan batta akwai kuma na musa dan kullu dan bata a kofar kudu sannan kuma na ga sakon halima tukur dan batta da take nan sharadda akwai kuma hawaya da take nan dorai duk mutanen dan batta ne hmm. muna godiya kwarai da gaske da kuma alhaji ado salati dan bata. ya ce wai idan muna program din nan jinan sa sauka yake sai ya samu nutsuwa ashe muna samu muna samun ladan ado salati di ai lalle kuwa akwai hadiza muhammad ino fagi kanwata ta kaina wadda ita kuma ba ta kasa a gwiwa ba ko daushe a cikin wannan rana kuma muna daku juma'an nan ma za mu aure da mu. wanda za a yi bikin sa a wannan ranar juma'a da za ta zo akwai kuma kansilan ayyuka na karamar hukumar fage baban gandu hmm. shi ma a wannan satin zai ba da wato 'ya'yan namu ne dj a rika hakuri ba sa karewa kin san in kana da zuri'atu ka dinga jin abubuwa daban-daban sannan kuma yana so in yi amfani da wannan dama in yi wa kanan mahaifi na jaji wanda na je bikin yarsa a garin yan duna ranar asabar ya samu karya har guda biyu hmm. a inda ya goce akan wani itace ya faɗi to ina yi wa salisu wanda aka fi sani da suna sadisu wato jimami da kuma dubiya akan wannan ibtila'i da ya same shi Allah sa masa kafara ne amin Allah kawo sauki cikin gaggawa sannan kuma Khadija duba da lokaci akwai bakonmu da ya zo hmm. Sabiu Uba dan Batta wanda kuma ɗalibi ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya ya kawo wannan shiri. Eh, eh, Maryam Abacha ko? Eh, Maryam Abacha kai nake so. Cikin hmm. san lokacin da inda ba ya shigo. caya mana daga a biyu idan baki manta haka fa haka fa ya dauke ni sai gashi kuma aka ji wakar a bakin mai ita muna godiya kwarai da gaske malam sabi ba dan batta akwai dubin dubatar masu sauraron mu a dandalin facebook mm. ah, akwai ridwan amin mm. nura yusuf mm. ah, akwai muhammad musa ibrahim akwai shazali isa da kuma Uh, ah, harisu abdulrahman mm. durmawa karamar mm. hukumar bebeji mm. mustitar da gambaɗin mucikwali uh, ah, shi ma yana tare da mu uh, to wannan kanina ne ma wa kenan eh, shi gambaɗin mucikwalin ma daga manjibur ne a a nan daga shishe ne abba aa lambu akwai yusuf nura khalifa da yabo boka mm. kai masu sauraron mu da eh, dama to amma zan karkare akwai sakon mandaba alhaji mandaba kaniki da ke nan kan titin rescos da mm. irin su oga abdul kin san haka bakanike suke address nan kansu akwai ibrahim chamaroro akwai irin su mai tafari mm. akwai irin su ya ruwaya da dai sauransu da mutanen su. zan kuma mm. karkare da sako na karshe na masu kujerun dindindin a cikin shirye-shirye hajiya jamila ado shana fage da amina bashir kaba. dije da wannan nake cewa sai allah sada mu a cikin shirinmu na gobe laraba ta bawa ranar samu da wannan kuma da ke cewa bai sana Allah ka sa mi ka tali da sa'a eh, kwarai da gaske muna raye da rai da lafiya kwarai da gaske eh. ba kulli na haram nema nema ci tuntube da samu kin ga yaron nan da ya tsinci kuɗi a daidaita sau na yi mamaki yadda labarin Eh awwalu ya kara da ƙauyukan da ba ke tunani ina zuwa ma aka tambaye ni wai ina awwalu na ce wani awwalu ka san jiya majalisa ta cika masa alkawari eh an cika ko majalisa ta cika masa alkawari awwalu mambobin majalisa sun cika wannan alƙawari. sun yi masa 19 ta arziki eh kwarai da gaske an ba shi miliyan guda da rabi to ka amma gaskiya ta yi a ah, kwarai da gaske mm. kuma kin ga ya ci halak din halak yanzu da a kauyuka ake bayanin awwalin nan yanzu kaga awwalu da kudaden nan ya yi habzi da su eh, na farko dai ya rasa kwanciyar hankali kuma tsakaninsa da kwanciyar hankali sun yi hannun riga kwarai da gaske kuma ya sani tun da yana da wayan da ya san zai mutu ya san Allah su ya buka don wannan in da gangami habsi da kuɗin kuma kuɗin ba inda za su kuma ba za su yi albarka ba za su yi ba yaukin da wannan dan ungo ungon da aka eh, haɗa masa eh, za su yi to ya fiye masa alheri sai ya fi na wancan da fatan masu ire-iren sana'arsa musamman masu adaidaita sahu kuma matasa kuma matasa mm. duk inda suka ga mutum ya manta yar a cikin babur din nan sai koyi da awwalu kada su riƙe ko waya ko wani abu dai ana manta a cikin adaidaita mm, ba a arziki da kayan wani ba a arziki da kayan wani haka Allah sauke Allah sa albarka mm. ta wani sauraro a madadin babash da dubin dubatar ku da kuka yi jimirin kasancewa tare da mu yau mun tale tafiyar ta yi tsawo da yawa muna godiya kware-kware da gaske allah ya zumunci kuma kai mu zuwa gobe inda za mu kasance tare da ku khadijatu ta rasulu nake mana fatan alkhairi mu kasance lafiya